Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa kotun ɗaukaka kara ta yi watsi da bukatar ba da belin mutanen da ake zargi da hannu a cikin al'amarin yunkurin juyin mulki yau ce ranar ayyukan jinƙai ta duniya a gobe ne dan wasan taekwondo isufu alfaga na niger zai fafata a wasannin olympic na rio de janeiro muna dauke da takaitaccen tarihi a kansa akwai kuma bayani dangane da karawar da za a yi tsakanin 'yan mena kade a da 'yan najeriya a gobe shirin musamman zai yi bayani akan sana'ar magunguna daga masu yawo Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar ba da belin waɗanda ake zargi da hannu a cikin al'amarin yunkurin juyin mulki na watan Disamba da ya gabata. Mutanen sun haɗa da Isufu Isaka da Umaru Dogari magabatan jam'iyyar Lumana. Ɗaya daga cikin lauyin da ke kare mutanen Metar Neno Ismail ya ce za su ci gaba da kare su har sai lokacin da kotu ta wanke su daga wannan zargi. yau dai koti ta ba mu shari'a sakamakonta yanzu muna jira takardar da za su hudowa mai cewa mi suka ce mutanenmu ya kamata a rike su gidan kaso kuma zuzozi sun yi waci da tambayar da muka yi amma dai mu mun san da cikin tambayoyi da muka yi bisa kan shari'a bisa kan ka'idodi mun gai mun yi demonstration kin gai ko menene ya kamata a yi amma kamar ba a yarda da abin da muka ce ba kenan mu mun san wani abu justice kawai muna acteur ne cikin justice juge ma acteur ne cikin justice donc eh, duka mu kokowan da muke yi don al'umma su san menene ake yi tun da justice ga sunan jama'a ake yin ta biran koli na jam'iyyar mns da nasara ya kira taron manema labarai ɗazu taron ya taɓo bayanan wasu shugabannin jam'iyyar ta mns da ke adawa da batun komawa bangaren masu mulki ahmed haidara ya bayyana cewa biran kolin ya yi allah wadai da 'yan take-taken da abokanninsu ke yi jami'an tsaro a kasar amurka sun cafke samuel mabian dan tsohon firaministan kasar gabon an cafke shi ne a ranar 16 ga watan na ut a birnin brooklyn na amurka jirgin kasar the new york times da kuma wall street journal sun habarto cewa ana zargin sa da laifin ba da cin hanci ga wasu magabata a kasashen niger guinea da chadi domin sauƙawa wani kamfanin amurka hanyoyin samun lasisin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a game da abin da shafi niger kafafin yin labaran na amurka sun bayyana cewa samuel mebian ya zuba miliyan ɗaya da jika 300 na dalar amurka kwatankwacin fiye da miliyan 750 na sefa a wani kamfanin da ke ƙarƙashin kulawar wasu magabatan da ba a bayyana sunayensu ba. Kamfanin jiragen sama na Niger Airways ya soke tashin farko na manyata aikin haji na Niger a ran 16 ga watan Ut sanadiyar wasu matsaloli. Alhaji Ahmadu shugaban kungiyar ANAP da ke kumshe da kamfanin aikin haji da Umara 148 ya yi karin haske. lalle jirgi na fari da ke dauka alhajan niger bana an ce kwana goma sha shida ga wanga wata ya kamata ya tashi yadda muke so mutane su gane bana akwai kamfani biyu wanda zai doki alhajai niger zuwa saudiya sine niger airways da nasty kamfani ne na saudiya su yake 26 ne yake fara dauki mutane niger airways da kamfani na kasa shi ma yake eh, ran goma sha shida ga wanga wata da muke kike ke dauki mutane azansu din da ya kamata ya kai mutane an ka ce ya kai mutane can eh, wajen asosiyar islamic ya kai mutane sai daga baya an kace mishi babu tahiya to shine muke so mu gane laihin wajen ina ne yake to mu da abu guda dai muka sani in dai harkan kuɗi ne mu azans ya wuce wata biyu da mun ka aza kuɗi cikin kwantadin na na koho kenan harkan kuɗi ne koho ne bai ba su kuɗi ba kenan sai mu ce laihin koho ne amma in koho ya ba su kuɗi zirgi ne ba su kawo ba sai mu ce laihin masu zirgin ne kenan abin da yana tsakanin su su biyu to shine yanzu muke zira su gaya muna menene dalili dalilin da ya sa ba ta yaba. Alhaji Amadu kenan shugaban kungiyar Annab ta masu kamfanonin aikin haji da umara. A jiya ne Allah ya yi wa ɗan jarida mai ritaya Amada Bashar rasuwa a babban asibitin Yamai. Amada Bashar mai shekaru 82 a duniya ya kasance dan jarida a harshen Hausa a gidan rediyo da talabijin na ƙasa ya kuma yi aiki a gidajen rediyoyi na ƙetare wato Moscow da China a lokacin da ya yi zaman gudun hijira. Amada Bashar ya yi zama magoyi bayan jam'iyyar Sawaba. Mukamman da rike sun hada da shugaban karamar hukumar bariki ta Jinju sannan kuma karamin jakadan Nijar a Kano, Najeriya. Kamar sauran kasashen duniya, kasar Nijar na tunawa da ranar duniya ta ayyukan jinkai a yau. an gudanar da bikin kaddamar da shagulan wannan rana ne a cibiyar al'adu ta oje tare da halartar shugaban ayyukan jinƙai na majalisar ɗinkin duniya a nijar fode indai ministan ayyukan jinƙai da wakilan ƙungiyoyin agaji da dama da ke aiki a nijar ministan sufuri ladan cana ne ya wakilci firaminista birjira fini wajen jagorancin bikin ministan ayyukan jinƙai lawan magaji ya yi bayani akan halin rayuwar al'umma a jihar difa yanzu haka Euh, a ranar goma sha bakwai ga wannan wata na kasance a cikin yankin jihar Difa inda nake tare da gwamna da dukkanin magabatan yankin jihar Difa. Yanzu haka dai yanayin ya fara daidaita hankulan jama'a sun kwanta a garin Bosoma da mafi yawan jama'a garin ga baki daya suka gudu suka bar garin a yanzu haka kashi 90 cikin ɗari sun koma gidajensu suna ci gaba da harkokinsu a cikin tsanaki. Haka ma kamar sauran wurare misali Barwa, Yebi da Kabalewa abin da ya shafi tumur a nan ana iya cewa kowa ya koma gidansa yanzu dai jama'a suna ci gaba da koma garuruwansu dalilin shan namijin kokarin da dakarun tsaro suke yi domin yakar waɗannan mayaka sai dai ana maganar cewa an ƙaddamar da wani hari a ingingimi to lalle ne ana samun ire-iren waɗannan hare-hare amma lalle abin da nake tabbatar muku ba na 'yan boko haram ne ba 'yan fashi da makami ne suke gudanar da wannan aika-aikar inda suke tafiya da dukiyoyin jama'a qui fait des actions dans ces zones-là. C'est des bandits armés. ayyukan jinƙai lawan magaji kenan. yankuna da dama na nijar sun sami ruwan sama mai yawa sosai a kwanan nan tare da haddasa ambaliya da maɓanna a jiya mun kawo muku bayani dangane da tasirin wani al'amari a kan sha'anin kiwon dabbobi a yau kuma muna dauke da bayanin tasirin lamarin a kan noma manu bage shine sakatare janar na kungiyar jama'an ma'aikatar gidan gona da ake kira sinan yanzu dai mu yadda muke na gargajiya ya zamanto gonaki ba a bari su huta kuma ya zamanto manoma in suka hidda amfanin gona hadda tushen hatsi da sauransu da na dawa ba a bari cikin gona sai ka ce an samu manjagara an share gona to kaga irin wannan yana kawo a kenan ba a bar mu kasa ba abin da ta bada cikin damana kamata in an hidda amfanin sauran sai a bar shi nan ya rube shi ita ma kasa ta samu abin da ta ci kuma ya zamanto babu gona wanda ake bari ya ta huta babu taki wanda ake iya a kawo ma gonakai ya wadata kamar musamman mataki na gargajiya kenan in kasar ba ta da karhi kaga ruwan nan yana sa kasa sai ta dashe gaba daya ya zamanto abincin da abusanta ma baya badawa yadda ya kamata banda wannan kuma ruwan nan sai su share duk dan abincin da yayi saura ma musamman gare sai ya tai kasa saboda ruwan da suke tahiya da shi yankewa suke wani gishiri wani sanadarin da suke sa abinci yana girma duka ruwan nan wanke shi yake banda wannan kuma irin gebe wanda ruwa yake yi kaga wani abinci ma yana iya yayyanka gaba daya tai da shi to irin waɗannan banna da yawa irin wannan ruwa suke yi eh, musamman ma cikin damanan nan wasannin olympic na cigaba da gudana a birnin rio de janeiro na kasar brazil a gobe dan wasan taekwondo na niger isifu alfaga zai fafata da dan kasar faransa bari indiai domin neman lashe lambar zinariya tarana ahmed fudai ya hada muna rahoto dangane da tarihin isifu alfagan ga fasara tare da muntari muhammadu Abdulrazak Isuf Alfaga ya fara wasan damben zamani ne da ake kira 'Tayi taekwondo a kwalab jangwazo da ke nan ya mai. Sai dai a Benin ne ya fara samun kambun zinare na farko. Ya kasance lokuta da dama zakaran zakarun damben zamani a Nijar, inda ya samu kambun tagulla da dama a shekara ɗaya a Kwas. Sai kuma a yayin wasannin Open da aka gudana a Kwas a shekara hudu A nan ma ya samu kambun zinare. Haka ma ya samu wani kambu a Dakar duka dai a shekarar ɗaya. Shekara biyar ta kasancewa Isufu Alfaga kyakkyawa tunda ya shiga cikin jerin zakaran zakaru na damben damben zamani, inda a nan ma ya ciyo kambun zinari. Yanzu haka Isuf Alfaga shine yake rike da kambun matsayi na goma sha uku a fadin duniya a fagen damben zamani. A ranar Lahadi ne dai zai fafatawa da abokin karawarsa dan Faransa a ci gaba da wasannin Olympic na wannan shekara da suke ci gaba da gudana. To har yanzu muna na a fagen wasannin motsa jiki a cikin tsarin tankaɗe da rairaye na shiga gasar ƙwallon kafa ta afirika ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na za a gudanar a ƙasar madagaskar a shekara mai zuwa. A gobe Asabar 'yan wasan mena Kade za su kara da 'yan wasan Najeriya waɗanda a karon su na farko suka yi nasara da ci ɗai da babu. A gabanin wannan karawa taraktan kula da horo da kaftan ɗin 'yan wasan sun shirya wani taron manema labarai a yau domin kwantar da hankalin 'yan ƙasa dangane da yadda suke shirin fuskantar abokan wasa. daraktan kula da horon kofi sidiyan da karin bayani tunda muna nan ga muna nan ga antarma da kyau kococin mu suna nan ga muna antarma masu kyau mu muna jiran sun sun zo nan muna cin shi insha Allah da mun je can sun yi mazan samu nabi tun dozan min suka samu nabi mai mun yi tenir in match har an kare mat 90 min kuma mun je can mun ga yadda suke mun ga yadda suke balo kenan yanzu mun san matakin da za mu musu in sun zo na. kuke jira ga mutanen gari to muna jira ga mutanen gari gaskiya su zo su yi mu da kyau da kyau kaftanin 'yan wasan na mena kadiyar rashid alfari sulai ya ce babu wata fargaba domin sun shirya sosai to tunda muka komo dai wannan ga shirye-shirye da muka zo ina tsammani rana guda muka bari a suka koma jiran su waɗanda yan uwayen su kenan nyamai sun koma gidansu amma tun dare na biyu mun maida su mun kuble su don mu samu aiki cin hankali cikin da suwa an tuka aiki mun yi shi yanzu da yardan Allah muna tsammani muna wuce to mun samu horo da yawa amma ni dai abun za ni gama waɗannan ƙari mu ba da ba mu iya cin su ba da yardan Allah ko mutane sun kama muna sun zo sun kama muna sun zo sun yaba yaran nan yara da hankalin su a kwance horon ko sun same shi yadda ya kamata e muna tsammani in sun gamu da warin su a wanga hanya da gobe dai allah ya rada muna wucewa tumarla da fatan za ku dan yi mana afuwa saboda da farko dai kun shi wato bayanin mai horo da kofi yanzu kun saurari wato bayanin mai horo kofi sirin da farko kuma kun saurari kaftan in yan wasan na mena da ake kira rashid da alfari yanzu kuma sai mu kai ga shirinmu na kai tsaye sana'ar magunguna daga matasan da wato ba su yi karatun boko ba sai haɓaka take yi musamman a ƙauyuka a wannan lokaci na damana ta yaya suke sayar da magungunan wani kallo ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke yi wa wannan al'amari mu na dosoro da hassan ya haɗa muna rahoto wanda muntari muhammadu ya fassara safari an ga safari wai da gaham Suna da yawa matasa da suka rungume sana'ar sayar da magungunan asibiti na bisa hanya a cikin birnin da su. Ɗauke suke da kwandunan magunguna a kafaɗunsu inda suke zagayawa birane da ƙauyuka domin talata magungunan su zuwa ga jama'a waɗanda suke saya saboda rashin tsadar magunguna. Haruna wani mai sana'a sayar da magungunan ne yayin muna bayani yadda suke gudanar da wannan sana'a. Kaga wanda mun kaga kuma yana kama ciki ne haka mun san dai wannan inhwanin ciki na ya kai wani kuma ga hoto ne kana gani kai na ya kama haka to ko ba mu yi karatu ba mun san da cewa wannan ciwon kai na ya kama a cewa dokta saibatu shama'a ma da kansu ne suke karfafawa masu wannan sana'ar gwiwa inda ta ce da zaran akwai masu saya to koyaushe masu sana'ar suna karuwa ne abin da ke kawo baya gurbi a cikin masu tallar har ake sayar da magungunan da ke yi wa masu amfani da su illa saboda rashin sanin masu yin wannan sana'ar. Da kuɗinsu suke sayan guba maimakon magani. Tuni magungunan sun sha rana waɗanda ainihin da aka yi su ba sa son rana. Kenan abin da ke nuna cewa jama'a suna shan ƙwayoyi ne maimakon magani. Ni ina ganin inda jama'a ba sa sayan da masu wannan sana'ar sun A nata ɓangare Rabi wata wacce take sayan magunguna asibiti na bisa hanya ta bayyana muna ra'ayinta. Na sayi magani bisa hanya tun da ba da kudi da ina ta yi farmasi in sayi magani. Saboda shi ne na gani mai komprime yana wuce ni ko na saye shi. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. Ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya.